Gasar takobin ƙasa karo na 41 da ta gudana a makon da ya gabata a Maraɗi ta kasance mai cike da ƙwarewa daga wajen 'yan kokowa matasa. Bisa fannin wagga gasa ta motsa jiki mun samu damar zonkolo gwanne da za mu gangamawa mu girka tawagar ƙasa da za ta wakilci ƙasar Nijar. Ku ne daraktan iyawa na ƙasa bisa ƙwarewa ya kuka ga 'yan kokowa 90 ɗin. Le 80 litre sur le plan technique ya yi. 'Yan kokowa nan 80 a fannin waninta an samu ci gaba kyakkyawa idan aka misalta da kokowar takobi da aka yi a talabijin. Ai kun ga don haka ne ba a samu faduwa masu yawa da suka kai ga ƙaran neman haki. An samu ci gaba wajen hikimar gwaninta. Haka ya nuna an yi aiki tukuru a sassan ligi-ligi da district don haka haka ne muka samu 'yan kokowa masu hazaƙa ta hikima da gwaninta, masu karfi eh, ne tsatsu kuma samari ne 'yan kokowa sabon jini. Sarkin da ɗan galadimansa dukansu matasa ne sabon jini. A cikin kowace tauga ta jiha mun lura da zubin wa'annan sabbin jinin. Sarki sabon jini ne, kuma asalinsa jiha guda yake da isaka isaka. To amma tawagar talabe ta kawo shi. Tun bara muka lura da shi, ɗan kokowa ne da ke iya ɗaukar takobi. Mun ga azakarsa a cikin kwambala-kwambala da muka shirya Najeriya kofin shugaban ƙasa da kofi-kofi na kamfuna daban-daban da sauransu. Tun a lokacin ne muka ce da alama tilabe za ta samu wanda zai shahara da gwanintar kokowa abinda ya kai ma har muka kiraye shi cikin tawagar ƙasa. Mutum ne da muka gani mai natsuwa mai hankali ko wannan zai taimaka masa wajen kwarewarsa Yaro ne mai kwantar da hankalinsa idan yana kokowa, mai ladabi da biyayya sosai. Ko kana da hikimar gwaninta, karfin damtse, an baka da ladabi gaskiya za ka rasa cin moriyar ka zuwa gaba. To shi kuma ladabin nan da biyayya su ne ƙarfinsa. Yana da gwaninta, yana da kintsi kuma yana la'akari da irin kamun da za a yi. Bai da kwaramni haka nan. Kokowa akwai lamarin karfi iyawa, to amma akwai sabdar barun gargajiya da ake yi, shi ma yana aiki. aiki don kun ga 'yan kokowa na daga a cikin hili amma akwai wasu manyan 'yan kokowa suna can kimanin kilomita 500 a cikin ƙauyuka ko kuma yalla cikin duwatsun da magaram kun gani haka ne shi ne ke bambanta su kenan eh haka ne shi ke bambanta lamarin